Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Lahadi suna na Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi sai kuma rahoto na musamman da za mu kawo muku amma da farko sai kun fara da jin cikakkun labarin duniya. asalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya koma kiri. jiya asabar koriya ta arewa ta ce ta gudanar da wani gwaji mai muhimmanci a wani tashar harba tauraron dan adam domin kara karfin makaman nukuliyar ta wannan gwajin dai na zuwa ne gabanin cikar wa'adin karshen shekara da kasar ta saka wa kanta kan cewa amurka ta sassauta matsayarta kan tattaunawar nukiliya a tsakiyar barazanar da take yi na dawowa da gwajin makamai masu linzami wato masu cin dogon zango kamfanin dalancin labaran koriya bai faɗi irin makaman da aka gwada a jiya asabar ba haka kuma bai fitar da hotuna ba koriya ta arewa ta yi gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango har sau goma sha uku tun cikin watan yuni masu nazari dai sun yi hasashen cewa nan ba dadewa ba koriya za ta yi amfani da tashar sahoi wajen harba tauraron dan adam a sararin samaniya ta hanyar amfani da tashar harba makamai masu cin dogon zango karkashin dokokin majalisar ɗinkin duniya an haramta wa koriya ta arewa duk wasu ayyukan makamai masu wato samfurin ballistic amma a baya tana yi amfani da su ne ta hanyar fakewa da abin da ta kira ayyukan taurarin dan adam wajen yin amfani da fasahar makamai masu cin dogon zango kotu a kasar sudan a jiya asabar ta yanke wa tsohon shugaban kasar umar albashir hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari bayan da aka same shi da laifi na cin hanci da rashawa da kuma halatta kudaden haram tun cikin watan afrilu ne aka ake tsare da bashir mai shekaru 75 a duniya bayan da sojoji suka haɓar da gwamnatinsa yayin zanga-zangar kin jinin gwamnatinsa da ta kwashe shekaru 30 tana mulkin ƙasar. zai ci gaba da huskantar tuhume-tuhume a kan laifukan yaƙi da na kisar kare dangi da azabtarwa da kuma kashe masu zanga-zanga waɗanda suka yi bore da ya kai ga tumbuke tsohon shugaban akan mulki a cikin watan afrilu sun ce hukuncin bai yi ba ana kuma zargin bashir da aikata laifukan cin zarafin bala'adama da kisar kare dangi a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a birnin dafor sama da fararen hula 300 uku ne aka kashe tun cikin shekarar 2002 a wani rikici da ya fitar da wasu karin mutane miliyan biyu daga gidajensu wannan ne hukuncin farko da a cikin jerin tuhume-tuhume da ake yi wa bashir shine kuma hukuncin farko da gwamnatin wucin gadin kasar ta yi tun bayan da ta ɗauki ragaman mulkin kasar mutanen sudan sun maida martani da dama akan wannan batu wani mai fashin baki a kan siyasa muhammad hussein ya ce eh, wato shari'ar da aka yi ma bashir tana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ma ga gaban sudan محاكمة البشير ستجر وراها محاكمات أخرى لكثير جدا من قادة النظام السابق شريعة بشير زي taimakawa كاوا gwamnati wato ta تتبتد دا غسكيا دا آدلشي دا كما أيوكا دا تكيي yi da kuma yardar da ta samu daga jama'a mutane kuma za su ga tana aiki na gyare-gyare da kuma buɗe sabon babi wani mai fashin baki kuma da ya halarci wannan kotu inda ya ya shaidu wannan hukuncin da aka yanke ya ce wannan hukuncin zai haifar da shari'o'i da dama a ƙasar sudan ana أعتقد أنه محاكمة البشير هي في غاية الأهمية ya ce hukuncin da aka yanke wa bashir na da muhimmanci wato idan ka duba saboda mutanen sudan suna son su ga ana jan kunnen bashir akan laifuka da aikata a baya tun shekarar 1989 lamarin da zai bude kofar neman adalci a kasar zai kuma hana duk wani shugaba da zai nemi ya cutar da al'umman sudan bashir ya ɗaura gama a kasar ne ta hanyar juyin mulkin soji a wata kawance da islamic front mai samun goyon bayan kungiyar 'yan uwa musulmi bashir ya shiga jam'iyyar national congress party ne kuma ya yi mulkin kasar shekaru talatin har zuwa lokacin da aka tumbuke shi akan mulkin kasar labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni na sura da Maili Kaya zan gabatar. Mai hukumar zaben Najeriya ke cewa ne kan kararrakin zabe 807 bayan babban zaben 2019 kamar akasarin jihohi. Yan adawa ba su kwashe nika da waka ba a zaben kananan hukumin jihar Neja. Za mu tuna baya a bayanan tsohon shugaban hukumar zabe Farfesa Jega ga matakan da ya ce ya dauka na gyara aikin hukumar gabanin zaben 2015 inda yan adawa karo na farko suka kama madafun iko waɗannan za su zo muku cikin shirin da ya yardar Allah. shugaban hukumar zaben najeriya inec farfesa mahmud yakubu ya ce an shigar da kararraki 807 a kotunan karar zaɓe biyu bayan zaben 2019 da aka gudanar yakubu ya bayyana haka ne a taron ƙarshe da kwamishinonin hukumar na jihohi ya ce cikin adadin kararrakin 807 an kori 582 masu kara suka janye 183 kazalika 30 za a sake zaɓe ne inda 12 kuma na ba da shaidar lashe zaben ne mahmud yakubu ya ce bisa hukuncin kotu hukumar zaɓe za ta sake zaɓe a wasu 'yan majalisar dattawa da wakilai labarai da suka kai talatin jami'in labarun hukumar aliyu bello ya ce kararrakin ba su zama wani abun mamaki ba in an duba zabukan baya kuma dama duk waɗanda ba su gamsu da sakamako ba kan garzaya kotun ne duk mai ruwa da tsaki na da ikon ya faɗi albarkacin bakinsa waɗanda suke ganin abubuwan da aka yi din ba su dace ba sun je gaban kotu kuma ita ma hukumar zaɓe tana amsa dukkan basin da ke gaban kotu akan al'amuran nan tabbas an fi yaba hukumar zaɓe a zaben da ta yi na dubu biyu da goma sha biyar fiye da wannan zaɓe na dubu biyu da goma sha tara saboda matsaloli da yawa da aka ka samu me zaka ce kan wannan ya danganci gurin da mutum ke ne domin abin da zaka duba adadin jam'iyyun da suka shiga takara a zaben 2019 ya tsara waɗanda suka shiga takara a zaben 2015 mutanen da suka kada gura a 2019 ya fi adadin mutanen da suka kada gura a 2015 mabambantan alƙalman nan zaka ga cewa kokarin da kuma zabe ta yi a 2019 ba abin arena mata bane wadda kuma al'ummar Najeriya shaida ne akan haka abun dubawa a nan shine yadda cikin kararrakin 807 aka kori 582 da hakan baya rasa nasaba a tabarun masu sharhi na yadda kotu kan nemi hujjar fitar shakku daga waɗanda suka shigar da kara. Wannan karon ma masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya shigo cikin shirin yana mai bayyana ra'ayin yana da wuya a samu hujjar kalubalantar ma zaɓe a Najeriya musamman ma dai a yadda shari'u ke gudana. Kotun Najeriya harkar zaɓe ba ta mai da zaɓe harka ta wato eh, rigima da tsakanin da kai ba ta mai da shi harkar laifi to shi kuma harkar laifi sai ka tabbatar da abu yanda babu wani wanda zai kalla ya samu wani haufi a kai sannan za a iya cewa eh wannan abin daidai ne so eh, ana amfani da wannan cewa ba za a iya tabbatarwa ba amma yanzu alal misali zaben wannan eh, hukuncin da kotun koli ta bayar akan na atiku da ta yi bayani kai. cewa ta ai dole sai ya kawo mutane karancin mutane dubu ɗari biyu da hamsin sun yi magana daidai da daidai akan abin da yake zargi a kai sannan su za ta iya zama abin da za su kalla ina wani shugaba ne a ina a wace duniya za ka iya tabbatar da cewa shaidu dubu ɗari biyu da hamsin duka su faɗi magana daidai yadda ake san yadda ka faɗa zargin da kai sannan a tabbatar a yan san da a wannan hukuncin da suka yi ma sun bude kofa na cewa duk wanda yanzu ya shiga zaɓe ya shiga da karfinsa ya shiga da karfin kuɗinsa ya shiga da karfin hukumar tana son shi ko ba ta son shi idan bai iya fitowa ba to babu wata hukumar shari'a da za ta iya tabbatar da cewa an ci zalinsa idan kuma ya iya fitowa to babu wani wanda zai iya kai kararsa ya tabbatar da cewa ya yi makuɗi ko ya ci zarafi ko ya yi kwace ko ya kashe wani ko ya yi da abubuwan da ake tunani laifin ne ba za a iya tabbatar da su ba idan aka bi irin wannan hukunci da ake yankewa saboda haka ya kamata a kalli abin a kalli yadda ake zaben zaɓe yana cikin hujjojin tabbatar da ƙasa a cikin demokradiyya idan zaɓe ya lalace babu wani abu na demokradiyya demokradiyya kuma da shi ne alwalar demokradiyya ba sallar demokradiyya ba ta yi ba dokta idan wannan abu ya daure wannan gwamnati da take cewa gwamnatin canji ce canji canji canji bayan mulkin buhari menene zai iya faruwa wani irin tarihi ne zai kafa a najeriya wato idan suka kuskure kuma ni na neman koyaushe in samu dama shawara ta ta je wurin buhari shi fa tarihi lokacin ka yake kirgawa ba zai kirga lokacin wanda suka baka shawara ba ba zai kirga lokacin aminanka da suka ce kai ba ko yan uwanka ko abokan tafiyarka ko ministocinka yanzu a yake tunanin wani minista ba a wanda yake tunanin wani yayi minista a lokaci kaza an san an yi su ba iyaka amma an kai gwamna a wuri har abada za a ce a lokacin da wane yana gwamna ba ma iya dama fura mu sha asali biyu a lokacin da wane ya zama gwamna fura tana asali biyar ta da asali uku kowa kai zai faɗa da kai da sunanka da sunan zuri'arka Ɗan tsinuwa ce har abada haka za a ci gaba da tsinuwar kana kabari kana kwanci za a ci gaba da wannan tsinuwar in kuma albarka za a sa maka haka za a ci gaba da sa maka albarka Allah ya wani albarka kaza so lokaci yayi ina ganin da shugaban kasa Buhari zai tsaya ya tantance yanzu fa shine idan da sai da shawarar suwa ne sai da shawarar suwa ne to shekara uku nan da wani abu da suka rage ta Buhari ce kawai idan za a ci gaba da mulki mutane suna jin ba daɗi suna sake shiga kunci ana musu kwaci ana musu don ya baya kasar wai aka yi ba wanda zai tunanin cewa yanzu waye zai ce ai lokacin da aka yi zaben kogi Buhari ma yana Ingila ba wanda zai faɗi wannan hakkinsa ne kuma lokacinsa ne lokacin da aka yi na Kano a ya tafi Saudi Arabia duk wannan ba ba za ka yi mutane wayo ba za ka yi Allah wayo ba lokacin ka ne kai ka ne ma kai kuma zai kamata kai za ka ansa wa jama'a yanda za ka ansa Ubangiji. saka ina tunanin lokaci yayi da za a zo a cire wannan tunanin cewa lokacin ka an sha wahala ita demokradiyya ana yin ta ne don a samu walwala don a samu ci gaba a cikin jin daɗi da sauki a za a iya samun ci gaba ta wasu hanyoyin amma na demokuraɗiyya shi a cikin sauki da jin daɗi ake samun shi. ita dai hukumar zaɓe ba mamaki don zaben uku kamar yadda farfesa yakubu ya je za ta yi aiki da 'yan majalisar dokoki kan na'urar tantance masu kada kuri'a da ake kira kadireda don ko ya ce za a ci gaba da amfani da ita yanzu kuma za mu leƙa jihar neja inda kamar akasarin jihohin najeriya 'yan adawa ba su kai labari ba a lashe zaben ƙananan hukumi da aka gudanar neja dai ta koma ragamar apc a 2015 ne bayan kammala mulkin gwamna Babangida Aliyu na PDP da ya hau kujerar gwamnan jihar a 2007 ya sake lashe zaɓe a 2011 ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari. Hukumar zaɓen jihar Niger a Najeriya ta ayyana cewa jam'iyyar apc mai mulki ita ce ta lashe ƙananan hukumomi 23 daga cikin 25 da ke faɗin jihar a lokacin da aka gudanar da zaben kananan hukumomin jihar yayin da pdp ta samu karamar hukuma guda wato lemu inda kuma har ya zuwa hada wannan rahoto ba a bayyana sakamakon karamar hukumar tafa ba a sakamakon rashin sanin inda baturen zaben ya shiga kamar yadda rahotanni suka nuna pdp mai adawa ta yi fatali da sakamakon zaben inda ta ce zaben yana cike da magudi in ji jigon jam'iyyar apc a jihar naija honorable yahaya ability kamar marika an je da makamai an je da atuna aka shiga sarar jama'a aka kwashi kayan zaɓe aka wuce da shi eh, rijau makamancin haka duk da yake da jam'iyyar ta apc bata ce komi ba ya zuwa haɗa wannan rahoton amma kwamishinan dabbobi da gandun daji a jihar Niger Haruna Duku ya ce sun yi adalci a zaben. Ko mutum baya son gwamnan jihar Niger zai yaba masa da wannan obasa da ya yi na gudanar da zaɓe a kan lokaci kuma ya ba kowa dama in ka lura har a kwanta gora jam'iyyar hamaya ta samu kansila. A gefe guda kuma an samu karancin fitowar jama'a a lokacin wannan zaɓe amma Barikta muktar nasali ya ce hakan ba zai shafi ingancin zaben ba a'a wannan baya ah, ba zai shafi zaɓe sakamakon zaɓe ba waɗanda suka fito iya adadin su za su kada kuri'a za a kirga kuma a zubi wanda ainihin ya samu jaya a bada sanarwa ga dai abin da sakataren hukumar zaben jihar Niger Malam Habibi Bobi ke cewa akan wannan al'amari. Ito ya danganci yaya jam'iyyar pdp ta lashe zaben kansila a mazaɓar gwamna abubakar sani bello da ke kwantagora ta tsakiya kansilan pdp ya kwantar da ɗan takarar apc kenan a kwanta gora yanzu kuma za mu tuna baya a zanta da muka yi da tsohon shugaban hukumar zaben najeriya farfesa tayiro jega gabanin zaben 2015 da ya fara kawo 'yan hamayya kan gado tun tarihin ma zaɓe a najeriya don ko bayan kisan gilla ga jagororin jamhuriya ta farko a 1966 an dawo siyasa a 1979 inda npn ta lashe zaɓe ta kuma sake lashewa 1983 kafin sojoji su biyo dare su kifar da gwamnatin da manja janar buhari ya ɗare mulki a lokacin babban matsala ta kafa ma demokradiyya tushe kamar yadda ita wannan kwamitin justice west ya faɗa shine amfanin da ake da zaɓe ana yi ita kanta demokuraɗiyya zagon ƙasa saboda maimakon a yi zaɓe a fito da mutanen da ake ganin su suka dace su za su yi aikin da jama'a za su amfana sai kaga an yi zaɓe waɗanda mutane suke so daban waɗanda za a faɗa cewa su suka ci zaɓe daban don haka shigowanmu hukumar zaɓe ya kasance gaskiya mutane da yawa sun ɗauka dai hukumar zaɓe dama eh, ita ma kamar wata kasuwa ce inda za ka zo ka biya duk wanda ya saya kamar sayan zaɓen ake wanda yake hukuma ta yi kaurin suna sosai don haka babban kalubale da muka huskanta da muka zo farko shine yaya za mu yi wannan kaurin sunan da hukumar zaɓe ta yi mu karkare shi domin mu huskanci shi kanshi aikin zaɓen kuma a yi ƙoƙarin a inganta shi to gaskiya mun yi abubuwa da yawa kafin a yi zaben 2011 na kokarin karkare wannan ƙaurin sunan na kokarin gano irin matsalolin da suka addabi zaɓe da kuma kokarin yin abubuwa ɗaukan matakan da ya kamata a ɗauka a inganta al'amura na zaɓe sai muka lura cewa zaɓe da ake kamun mu zo rajistar da ake zaɓe da ita ba ta da inganci ko kaɗan ingancin zaɓe shine a tabbatar cewa ita kanta rajistar zaɓe tana da inganci sati biyu bayan mun zo shine muka ɗauki wannan rajista ita database ɗin rajista ɗin muka ɗauke ta muka je muka zauna kusan kwana biyar mu duka muka je muka bi ta shafi-shafi yaya ingancin wannan rajista take fiye da kashi hamsin cikin ɗari ga sunaye ba hotuna kusan 25 cikin ɗari, ga hotunan amma sunayen ba su yi kama da sunayen mutum ba ko dai sunayen itatuwa ko sunayen ungunnai da, da sauransu na uku wasu sunayen ma har da mutanen da ba 'yan najeriya ba ne da ganye kamar wasu fitattun mutane irin su muhammad ali irin su mike tyson irin su queen elizabeth the second duk akwai su a cikin rajistar ga sunaye sai ka ga suna ga shi an sa ka ga hoto ba su bane don haka muka tabbatar cewa wannan kundin rajista din ba shi da inganci in aka ce da ita za a yi zaɓe to gaskiya an za a dai yi ne ba don za a yi zaɓe mai inganci ba. Masu sauraro da wannan muke kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti juli Gresham da gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin ni Nasiru da Ma'ali Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Rahoton shekara-shekara da cibiyar nan da ke bincike kan ayyukan ta'addanci a kasashen duniya a ta fitar na wannan shekara na ci gaba da jan hankalin kwararru da masana. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya ga wannan rahoto. Uh, wato shi wannan ripotu wanda cibiyan iep wadda ke a kasan sydney a australia ta wallafa rubutu ne wadda ta fara wallafa tun shekara biyu da goma sha hudu kuma takan yi la'akari ne da alkaluma wadda wata cibiya wadda ake ce mastat take ajiyewa to a kowane shekara haka takan diba sai ta yi irin wannan nazari ta fitar da bayanai akan ta'addanci a duniya na bana din wadda ta fitar ta yi la'akari ne da alkaluma na shekara 2018 na farko abin ah, da mai muhimmanci kenan na biyu a lalle da ta fara wallafa wannan rahoton a shekara 2014 lalle najeriya ce ga lokacin kuma kungiyar da ga lokacin ake ce ma wadda duniya ke kira boko haram amma ainihin sunanta jama'atul ahli sunna lil dawati wal jihad ita ce ga lokacin ta fi kashe-kashe a duniya wadda har ya sa kasar Najeriya ke gaba a wannan matsala na ta'addanci to bana Najeriya ce ta zo ta uku kuma kamar yadda nake an yi la'akari ne da alƙaluma na shekara 2018 abinda kuma ya fito shine karuwan mace-mace da aka samu tsakanin shekara 2017 da 2018 da alkalman da aka yi amfani kuma abinda mai muhimmanci ga kusan ita hukuma wadda za ta yi la'akari da shi a wannan ripotin shine sa wa'annan kungiyoyi na fulani waɗanda ke kashe-kashe a jihohin da ke arewa wato jihohin da ke tsakiyar najeriya su katsina zamfara a cikin waɗannan alkaluma to lalle ga mu masana kusan ilimin ta'addanci za a ce muna da ɗan ayar tambaya saboda sa wayannan ƙungiyoyi a cikin alkaluma dalili ko wato akwai kusan takaddama a duniya rashin yadda menene ainihi ake nufi da ta'addanci shi ma masanin tsaro da ke aiki da kungiyoyin ƙasa da ƙasa win commander musa isa salmanu ya mun karin bayani akan sauran bangarorin da wannan rahoto ya tabo. To a takaice abinda wannan rahoton na Global Terrorism Index na shekara alif da dubu goma sha tara ya kunsa shine cewa na farko mace-macen da ake samu a sanadiyan ta'addanci ya ragu da kusan kashi hamsin da biyu. idan aka danganta shi da shekaran da ta wuce idan ka duba wannan rahoton sai ga cewa ya nuna cewa najeriya ko shekaran da ya wuce ita ce ƙasa ta uku a wannan shekaran ita ce kuma kasa ta uku sanda za a ce ba ta canza zani ba kenan inda aka samu canji shine kamar na farko da na biyu waɗanda suka sauya da kasar iraq ne amma yanzu afghanistan ta sha gaba yanzu idan ka duba a cikin rahoton an samu raguwa akan kashe-kashe ko kuma mace-macen da aka samu a sabili da ta'addanci kuma ɗaya daga cikin factors ɗin da ya sa saboda galaban ta hanyar soja da aka samu a kan kungiyar isis da kuma kungiyar boko haram na uku shine shi wannan rahoton ya nuna cewa a duk kasashen da ke da wa'annan wato yaƙe-yaƙe an fi samun ta'addanci a wuraren a kasashen ina son mutane su gane cewa akwai bambanci tsakanin yaƙi da kuma ta'addanci sannan kuma shi wannan rahoton ya sake nuna cewa 'yan tsatsauran ra'ayi a turai su ma sun an samu karuwan irin wa'annan ta'addancin da ke da ake samu saboda 'yan tsatsauran ra'ayi wani karin bayani shine cewa kuma shi wannan rahoton ya nuna cewa kasashen da ke da kungiyoyin da suka fara ta'addanci sukan ɗauki dogon lokaci kamun su gama wa'annan kamun a ci galaban su gaba inda suka nuna cewa yakan ɗauki kusan shekara talatin da uku abu na ƙarshe da na an samu ƙaruwan ayyukan ta'addanci wa'anda mata ke wato an samu karuwan mata a ayyukan ta'addanci tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta mayakan najeriya da kuma a baya ya jagoranci yaƙi da boko haram a shiyar arewa maso gabashin ƙasar manjo general junaidu sani bindawa ya shaida min cewar duk da wannan rahoto ya nuna raguwar ta'addanci a kasashen duniyar amma fa wasu yankunan har yanzu na nan na ci gaba da ɗanɗana kudarsu a hannun 'yan ta'addan. mu a afirka ta yamma ya ɗara amma wasu irin kamar wajen sahel kaga abin ya karu kullum ko jiya ina jin ko shekarun jiya an kashe sojoji a mali an kashe sojoji a su in ta gidin su faransa ga ta nan ta shiga ko jiragen su ma guda biyu waɗannan masu tashin rangulu sun yi karo sojojin faransa guda goma sha uku sun mutu in ka duba can wajen kasashen sahel wato irin su mali burkina faso su niger chad har zuwa wajen ma madrid wajen su algeria tunisia morocco babban matsala da ake samu shine magana wannan ta'addanci. Kwararru irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba da ke bincike kan ta'addanci a kasashen duniya wanda yake bibiyar rahoton na wannan shekara. Ya ce akwai abin da ya sa aka sanya karfin soji a zama ɗaya daga cikin silar raguwar aika-aikar 'yan ta'adda a duniya a wannan shekarar. ƙungiyoyin nan noke suke yi ba za su iya rike ƙasa ya daɗe su jure da rike wannan ba. don kamar yadda na nuna ma ko sayan makamai ko samun goyon baya sai dai su bi karkashin kasa ba su samun su a bayyane kaga kamar ita gwamnatin tarayya tana iya zuwa duk kasashe da yawa ta sayi makamai su kuma wannan irin kungiyoyin sai dai su bi kasa ka gane hmm. abin da ake kira su saye shi a boye dai ba a bayyane ba tarihin duniya nuna duk irin waɗannan kungiyoyi masu tawar da zaune da kyar suke jurewa suna iya nasara amma rike nasarar da rike ƙasa shine zai zai zama musu matsala. Najeriya da bisa ga wannan rahoto tana matsayinta na bayabo ba fallasa domin kamar a bara a bana ma ita ta zo na uku a fagen ta'addanci a duniya to kuma hakan ke nufi har ila yau ga dr kabiru adamu na farko ya sha karo da ikirarin da gwamnati take yi na cewa ta shawo kan kungiyar uh, wato jama'atul al da wato waljihar da ma ɗayar wadda wato islamic state in west africa province kenan sashen islamic state da ke afirka ta yamma nuna irin wannan alkaluma da suka fito uh, lalle ya karo da wannan ikirarin da ita gwamnati take kuma uh, yana ƙara kusa an giza take cewa ta tashi tsaye wato ita gwamnatin najeriya kenan ta ƙara himma da take yi don ta samu ta shawo kan wannan matsalar um, kuma abu na uku da muhimmanci shine alakar da ake so a nuna da abubuwan da ke faruwa a ƙasa jihohi irin su zamfara katsina sakkwato naija kaduna da yadda duniya ke fahimtar ta'addanci a najeriya dole ne ita gwamnati ta hito ta yi bayani in za ta sa nan eh, ƙungiyoyin ne a cikin kungiyoyi eh, eh, masu ta'addanci in kuma ba haka bane to ta yi ma duniya bayani don duniya a fahimci ainihi me ke faruwa a Najeriya. Manjo General Junaidu Bindawa na mai ra'ayin cewar kalbin soji kaɗai fa ba zai iya magance aƙida irin na ta'addanci ba. Kamar nan Najeriya ko kuma a Afirka gaba daya. ne gwamnatoci suke yi na maganar abincin da mashi da zai ci maganan halin rayuwa gaba ɗaya na maganan abinda bature yake kira poverty na maganan kai canjin yanayi ma da kuma rayuwa da abubuwan da su shugabanni suke musamman 'yan siyasa ana yin abin da ya kamata wanda zai kwantar da hankalin mutane ko ko a'a ana yin abubuwan da suna ƙara ingiza mutane. Bisa kuma ga gargaɗin da cibiyar ta yi cewar ta'addancin zai ci gaba da kasancewa barazana ga duniya. To yanzu ina mafita. Shi ne cire dalilan da suke kawo ta'addanci. In akwai rashin gaskiya, in akwai rashin adalci, in wasu suna ji ana musguna musu, ana danne musu haƙƙinsu, ba a ba su yanci. Ya kasance har a tura ta kai bango suka ɗauki makamai suna haka. Ko ka murkushe su, baka cire waɗannan abubuwan ba rashin adalci, rashin bin doka ko kuma a ga wasu sun yi an bar su wasu suka yi ba a bar su ba irin waɗannan in ba ka kau da su ba ne za ka ci gaba da samun ta'addanci a farfesa mohammed tukur baba ɗan iyan mutum biyu tuni dai burtaniya wacce ta yi wa najeriya mulkin mallaka ta ƙara jaddada kudurinta na taimakawa ƙasar wurin shawo kan matsalar tsaro. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Burtaniya kenan, General Sir Nick Carter ke jaddada cewar Najeriya ce ta farko a wurin su a inda suke son taimakawa don inganta sha'anin tsaro wanda hakan tamkar samar da tsaro ne ga illahirin nahiyar yammacin Afirka baki daya. Duba da irin barazanar tsaro da kungiyoyi irin su IS ke ci gaba da zamantowa. Hassan mai kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu raro anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zarta mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum. Kaɗe-kaɗe da labarai don kowa da kowa daga